tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari da sha biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'azkar أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار قال الإمام أبو زكريا مهي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله كين سركي مي ساكيا دا الخير أيو زامتاش سابا لتافي kitabu hamdillahi ta'ala littafin da ke bayani dangane da godiya ga Allah madaukakin sarki ko kuma gode ma Allah shi sa Allah madaukakin sarki duk abin da yake so to sai ya bayyace ma al'umma yanda yake son su yi mai wannan abu da Allah maraukin sarki yake son kowa ya zama mai imani bar wani ya ji nemo yadda imanin yake a wani wuri ba sai da shi Allah maraukin sarki bayyana yadda imanin yake son aimashi. mashi haka abin da ya shafi sallah haka abin da ya shafi zakka azumi da aikin hajji ya yi bayani kuma ya turo ɗan saƙon shi ya yi bayani to haka dukkanin wani al'amari da mutane za su aiwatar inda dai allah madaukin sarki akwai yadda ya tsara a mai to su yi bayanin yadda za a aiwatar da wannan abu to haka abin da ya shafi godiya gare shi shi sa babi na saba'in da ɗaya daga cikin jeren giyan babu bukan littafin al'azkar na al'imamin nawawi mala ya ce babu hamdillahi ta'ala babin da ke bayani a kan godiya ga Allah قال ta'ala Allah maɗaukin sarki ce ƙulil hamdulillah ƙul alhamdulillah ka faɗi ko ka ce ko ka rika faɗi ko ka rika cewa alhamdulillah Kina duk wani abin da ya same ki mai daɗi to gode ma Allah madaukin sarki ta hanyar faɗin alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhi istafa kuma tsarki amincin Allah ya tabbata ga zababbin bayin shi kun ga cikin wannan aya Allah madaukin sarki ya umarci bayi da faɗin alhamdulillah wannan ita ce ayata hamsin da tara a cikin suratun namli wa Allah ta'ala haka allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙulil hamdulillahi sayurikum ayatihi ha har ila yau allah ya ce wa ƙulil ko faɗi cewa godiya ta tabbata ga allah idan har kun gode mashi to Allah zai maku ƙaran baiwa shi ne ce kum ayatihi lalle Allah maɗaukin sarki zai nuna muku ayoyin shi ya fayyace muku ƙudura da iradin shi ba ta'arifuna har sai kun ga ayoyin kun gane ayoyin kun yi kyakkyawan fahimtar ayoyin muddin da ya kuka gode ma Allah to ko za ku ji kuma za ku gani an fahimci wannan da kyau ku sai Allah ya bayyana abun mamaki dangane da ku sai ya bayyana abun mamaki a cikin rayuwanku shi yasa in dai baki gode ma ni'iman da Allah ya maki ko ba za ki taba yin gaba ba Allah ba za ki taba yin gaba ba ɗan abin da kuke rainawa wasu wannan abin suke nema haka ne ba ki gane Allah maɗaukin sarki maki ni'ima Allah ya kin kalli wanda yake ƙasa da ke za ki gane wannan ba kina kallon na ƙasa da ke sai ki gode ni'iman da Allah ya maki mun gane wannan Allah maɗaukin sarki ya sa madaci dace shi sa hadisi annabi ya ce kullum ku kallon na ƙasa da ku wannan zai sa ku gode ma ni'iman da Allah ya muku ku daina kallon na sama da ku wannan zai sa ku bijire ma ni'iman da Allah madaukin sarki ya muku tun dai kina hangen gaba gaba sama sama kuma matsalan haka ko wallahi in Allah bai rubuta zaki samu wannan abu muku Allah za zaki same shi ba shi sa a duniya mutum biyu ne ke shan wuya kun gani a duniya mutum biyu ne gel ke shan wahala ba na uku <clears throat> mutum na farko shi ne mutumin da ke son lokaci bai yi ba a yi kun gane idan allah madaukin sarki ya yi nufin za ki zama ko za ki samu ko za a baki ko ma wata ba ne kake kira in kika jira lokacin ya yi ko kawai sai kika kin samu amma in lokacin bai yi ba za ki samu kanki damuwa a cikin zuci ki galabe ta ki hukata ƙarshen ta cuta ya same ki ki kasa cimma ma wurin ko ya zai same ki a lokacin da ba zai maki amfanin komi ba an gane yanzu mafi yawancin ku nan ku yi haƙuri in yi misali da ku akwai da yawan ku so kuke ku samu kuɗi eh sauke nan da na ce ina da jari ina kasuwa ina wa duk ba shi ba ne wallahi in lokacin bai yi ba ko ko an baki jalin zai narke a kanki kuma za ki wahala wajen biya Sunan ki ya ɓaci ki shiga matsaloli shi sa shawuye na farko shine mai son abin da lokaci bai yi ba yake son lalle a yi shi yanzu yanzu gane to master plan na Allah kuma ba wanda ya fi canza shi Allah sai an jira an fahimta yanzu misali yanzu muna sauri ku tashi misallan magaraba na farko mu da kanmu mun san shirme muka yi na biyu ba ta yi ba na uku in lokacin ya sai mun sake na hudu duk wanda ya gamu ya ga 'yan bida'a mun zama abin kwatance abin zolaya haka ne me ya sa muka shiga cin wannan bala'in saboda mun yi abin da lokacin shi bai ba an fahimta shi ne ba washe yake cewa duk saurin unguwan zoma ta jira a hayo haka za ta yi aikin unguwancin zomanci ana ciki ba ta iya waltacce na biyu shine wanda Allah maɗaukin sarki ya tsara abu ya aiwatar yake san canza abin ko bata abin ko a fasa wahalalle na biyu ke yanzu cin da Allah ya yi buhari shugaba ko Allah ya sai an jira lokacin saukan shi ya yi haka ne duk wanda za ga ya je surutu ya adawa shawuye ne mun gani gwamnoni da 'yan majalisu tun da Allah ya yi su ku to kaddaran Allah ta riga fata sai ku jira idan wani yana ganin ba su mai ba sai lala ƙura'an shi ya rika share ta yana kallon yana Allah ya kai mu 19 in Allah ya nufa su ne ku to haka za ku je ku yi kuma sai sun yi to jama'a wai tsakanin ɗan adam da Allah a bisa san abu gudanu ya aiwatu wa ke fasawa Allah ko ɗan adam ɗan adam ke fasa ku to wallahi in kin ga Allah ya ce wane ne ku bashi bashi ya gama zamanin shi shi yasa mawaki ya ce wanda Allah ya ce in ka kiya ka sha wuyar gaba kai za ka sha gaban ka kuma shi ɗin da shi Allah ya ce zai yi halas an fahimta? to wallahi ku riƙa gode ma Allah a bisa ni'iman da ya maku za ku ga ayoyi a tare da ku abinda ba ki tsammani ba kila arzikinki a cikin shi yake ban gani jama'a yana ganin ko nan ne ne muku wa'azi kan lallai mutane su koma gona ko na gani kama a nan ne eh har nake cewa an ce arziki yana ina yana ƙasa sai an me sai an tono shi sai ma wani bawan Allah ne iya kudi suka ƙari sai je samu fadama sai samu wannan fadama sai noma shinkafa mutane suka yi ca a kan shi alhaji don me za ka je ka kama noman shinkafa da arzikinka da wayewa ya ce kayi yarbu da ni arziki na ƙasa sai an haƙota shi na faɗi da raha ne ko yanzu a garin bawon da ya kai shi arziki na aka faɗi wannan na ce kuma gaskiya ne ayan alkur'ani na kawo muku ayan ran shi sa wallahi in kin ga kin sha wahala ba ki gode ma ni'imar Allah ba amma kina godewa zai buɗo maki ƙofofi na ban mamaki an gane yanzu misali ai a lokutan baya wasu daga cikin mata an ta shafa musu maɗaci a baki da sunan zuma haka aka sa su suka shiga kasuwanci na me na riba wannan kasuwancin na riba ya ji ya ke su ya baro su a yanzu a harkar da ɗauko maku za mu yi wasu da dama an ji an da yaudare an ce ta rabu da ni an ƙara shigar da su riban da tafi wancan kun za abin da na yi na yi shuru ne sai ta kashe shi don kunga in samu misali na biyu ko wasu daga cikin ku a yan fara kiransu ba kira ku ba an jima ma za a kira ku igin yan cikin gari yan cikin kaza duk an fara kaɗan-kaɗan duk za a yi amma a hankali daɗin da na ji mafi yawanci da aka nema a saka su a cikin harkar riba takaddun da za a nema a hannunsa sun saki in aka zo ba za a iya gani ba ba su bane kaga wauta ko gwamnati ta ce za ta yi abu ku bi ta a hankali ba ta garaje abinta fahimta lafiya rashin godiya ga Allah ne rashin godiya ga Allah ne na ji wani program ina da shi ana hirar dangote yan jaridan ta kalle ta ce yau za mu tattauna da alhaji aliko dangote wanda ya fi kowa kudi a afirka shi da kai sai ya danyi murmushi <laughs> cikin tambayin da aka yi mashi ya ya fara kasuwanci ya ce da trader ya fara ya siya ya siya daga baya ne suka yi tunanin production kafa kamfani a lokacin ne ya ji suka ci bashin dalan amerika miliyan 480 ko abin da ya kama da haka ya ce a sanda din najeriya ba bankin da ke da jalin dala miliyan 20 suka zo suka kafa obajana side analysis da aka yi mata sai zama an ba su kuskure ya ce a lokacin irin asaran da ya hangi za su tafka ya ce fatan jikin shi sai ta fara canzawa ya ce a lokacin ne ya fara furfura ce bai san da ita ba ya ce da aka komo aka yi addu'a aka koma ga Allah aka yi aiki ba dare ba rana ya ce sai Allah ya sa albarka an ce za su biya kudin a wata adadin shekara goma ne ko shekara bakwai ne namanta abin da ya fara ya ce a wata goma sha takwas suka biya kudin sun gode ma Allah kuma sun miƙe sun yi shi na ka ce don menene za ka shiga harkan man fetur a yanzu kake kafa rufanarin da ya fi kowanne girma a afirka Ya ce saboda suna da kuɗi a ƙasa da yawa suna neman inda za su shigar da su ɗan kasuwa ga yake in kuɗi suka bunƙasa to nemo hanyoyi ake yi a yi ne a shigar da su to sanda aka shigar da su sannan ko za su taho da wa da wasu shi yasa mai kudi ƙara kudi yake yi in ya sa abin da yake yi kama matsalan in gunga yana baya bai kai ko ina ba ko ya ƙiya goda halin da Allah ya bashi to mahallin shayi na duk wannan labarin da nake baku ba don ku san dangote yana da kuɗi ne ku gani da ya fara neman kuɗi ba shi ne aka ce yanzu mai gurin ka kana da gurin ka zama wanda ka fi kowa kuɗi ya ce a'a halin da Allah ya kai shi ya gode haka bai bukatan wannan bai kallon na sama da shi kullum yana kallon na ƙasa to sai Allah ya kai shi wannan wurin watan wata rana amma ke kullum kina kallon wance ta samu kaza wance tana yin kaza sannan ke kallon wannan daman da Allah ya baki ba za ki gode mashi ba to wannan dan daman da kika rena ma sai ya raba ki da shi watan wata rana Allah ya raba ki da shi gano wannan da kyau shi ya sa mu gode ma ni'imar Allah Ƙur'ani ya ce la la'azidin nuku shi ya sa an kun gode zai nuna muku ayoyin shi ta inda ba ku ta tsammani ba wannan ita ce aya ta 93 cikin sotin namli. wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce wa ƙulil alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan ku gode ma Allah maɗaukakin su ku ce godiya ta tabbata ga Allah wanda bai rike ɗa ba wala ku gode ma shine wannan da bai da ɗa <clears throat> jama'a a cikin mutane ku mallakan ɗa to cika da ɗaukaka ne ga Allah kuma na ƙasa ne an fahimta in baki da ɗa za ki ta fatan dama ki samu dama ki samu haka ne eh to shi Allah kuma a ce yana da ɗa cin mutunci ne gare shi to ki gode mashi sai ki jinjina mashi cewa ai yi ma da ɗa to duk abin da kike so wallahi zai maki amma in dai zai maki baki gode ba ko to matsala ya tabbata a kanki wannan ita ce aya ta 111 a cikin suratul isra wa qala ta'ala haka Allah maɗaukin sarki yace la in shakartum la azidannakum lalle tabbat in kuka gode ma Allah to zai kara muku ban gani in kin gode wallahi kake ga kadi daidai da kudin cefane da ake baki ko yau sai mai gidan sai dan tsungula maki kaɗan ki ce alhamdulillah Allah ya sa musu albarka kin gode za ce wa ba wajibin shi ba ne? sai na gode mai Allah ba zan yi ba kin sa Allah to kin ga dan wannan abin da aka baki ɗaya ku da hamsin to baya baya tas kuma ɗari uku wata rana biyu da hamsin wata rana wata rana fa shuru wallahi wallahi baya zaki amma ki gwada ki ce daga yau zuwa januwari rana ita yau ta gasgotan januwari 2018 ki ce ba wata ɗaya kenan ba daga yau duk sanda miji ya kawo kudin cefane za ki an sake ce alhamdulillah na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗi na rantse da alkur'ani sai Allah maɗaukin sarki ya samu miki hanyar da sai kin samu ninkin ba ninkin wannan sai kin juya al'amarin a hannunki ki gwada wannan kawai kin ga godiyan nan Allah zai ƙara miki gwargwadon ƙarfin imanin ki gwargwadon ƙarin 350 so goma nawa 3,500 wallahi sai kudin ya koma 3,500 sai ya koma inda gaske kin gode ma Allah kin gode ma mijin a hadisi annabi ya ce malla yashkurun nasa la yashkurun laha duk wanda bai gode wa mutane ko ya gode ma Allah Allah baya so ba zai karba ba ya haɗa biyun a abin da ke faruwa a gidanki kullun ki gani idan ya zama godiyan naki tsakaninki da Allah ne ba gori a cikin shi ba zagi dan qur'ani ya ce la tubtilu sadaqatukum bil manni wal baki mijin gori baki mai habaici ba ki zagin shi a bayan idin shi to sai Allah maɗaukin sarki ya ninka maki wannan goma so uku shi ne za ki lissafa dubu uku da ɗari biyar so uku nawa zai baki eh dubu goma da ɗari biyar Allah ya zamanto duk a lokacin sakin samu kamar haka da ƙari ba kuma gwargwadon godiyanki da ƙarabin dokokin Allah ko haka abin zai dinga nunnun ko muke ba zai taɓa koma baya ba shine ka'idar la'in shekartun la'azi don naku? wannan godiyar da za ma Allah ya ƙara maki, in ya zama kin yi in ma addinin Allah ko to shi kuma zai ninka maki 700 ne wallahi 700 zai ninka maki. gwargwadon ƙarfin imaninki da bin Allah kuma ila adu'afin kafira zuwa ninkin ba ninkin kuma kun san mutanenmu sun gaza fahimtar wannan ne yasa Allah madaukakin sarki yake barinsa inda suke su ta wahala ga gare da yau ke a gare yau da jede inda kika fara ganin garajiya da yau ki koma ki binciki kanki ke da kanki wallahi ki binciki kanki ke da kanki za a ɗauko abu a baki ce wannan me zai isa ba da Allah nan abin da yake yi Allah ya tsina wannan kudin cefa ne tsugul-tsugul shi kenan tsinuwa ta kin gan shi a rayuwanki an sake ce alhamdulillah Allah ya saka ma da alkhairi amma shi dan ne zai zo ya tsaya a ha ba kamanki eh ha ki ce Allah ya saka mai da alkhairi waye uban shi kai eh, mana ba abin da kuke faɗi wuce ne isa gashi nan rayuwan dai ana yin ta cikar a mutu haka haka ake ta yi duk abin da zake samu kuma wallahi ba zai ishe ki ba ki yi ni baki da kokobo hankalinki ya tashi amma duk wanda yake godiya ga Allah sai Allah ya sanya mai wadatuwar zuci wallahi sai ya wata bai da kokobo kuma hankalin shi bai tashi ba jama'a ku kiyaye wannan abin da nake gaya muku ku tashi a cikin aiki ku gani na dade ina ma maza wannan nasihar suna ɓangaren ba irin wannan ba ne in ce ka gwada fi abin da ka samu ka kai gidanka kar ka ɗauki ɗabi'a na barka je ka laɓe a wata rumfa ka ci daɗi so suna can suna cikin wahala sai Allah ya kuntata rayuwanka wallahi duk abin da ka samu ka kai musu ko kai baka amfana da shi ba su amfana wallahi sai Allah ya yalwata ma kafi karfin wannan abin su miliyan duk mutumin da ya saba hira bayan isha'i ko to sai ya hira da safe sai ya yi da yamma sai ya yi da almuru kuma in ya zai zauna wannan zaman tsegumin ko to ko duk abin da ya kamata ya kyautata ma iyaye ya kyautata ma iyalai wallahi ba zai iya ba so yana saban Allah kullum wannan shine matsalolin mutanenmu kun gane wannan kullum ki ta tuna abu yana damun ki a rai za haka akwai ni'ima kwaya ɗaya da Allah maɗaukin sarki ya maki baki gode ba domin ya ce wala in ka farto in ko kuka butulce man ni'iman da ne maku sai ce inna azabi la shadid ya ce wallahi azaba na mai tsanani ce bici ce zai saki azaba ba amma ta kuntata miki duniya da lahira wallahi rayuwa sai ta zama miki da kyar sai kin ba abun a guje a guje kaman ki kama sai me sai kara gaba yanzu da Allah kafin mu ci gaba ni da ku mu alƙawari, za ki fara wannan daga yau zuwa zagayowan takwas ga watan januwari da Allah mu ba da labari kake tsallake kwana ɗaya kuma ya kasance tsakanin tsakaninki da Allah kake tun daga baki har zuci daga yadda Allah zai buɗo miki wata hanya ba fa lallai wai Allah zai sa mutum muje ya kawo miki wannan kudin cefa ne ninki bane ba zai buɗo miki wasu hanyoyi ne zai nuna miki ayoyin shi ne ko ta ko ina kawai ayoyi ne za su bayyana miki ko ta ko ina da baki sa tsammani ba kun gane wannan ku jarraba ku gani shi sa fi zalika na fasil mutanafisu wani ita ce aya bakwai cikin surat ibrahim wa ta'ala har ila yau Allah madaukin sarki ya ce fazkuruni azkurukum washkuru li wala Ya ce ku tuna ni zan tunanku ku tuna ni zan me zan tuna ku tuna Allah da zuciya tuna Allah da baki tuna Allah da irin baiwan yake da ya baki daga ran da baki da ƙarfi ko kina da ƙarfin duk sanda aka ce ba dafi sabilillah kina bayarwa ko to Allah zai tattuno ki cikin ayyukan alherai cikin arziki cikin baiwa cikin kaza da yawa sai ta ninka maki ko abin da ke damun ku shine nayi yau an jima an ga sakamako yake ke ko lahira ba haka take baya zaki ta yi ne sai lokacin yayi ko aikin gwamnati ba haka ake yi ba zaki ta yi ki ta yi ki ta yi sai wata ya kare ai kun gano wannan da kyau ko shi ma Allah sai kin ta ya ga gaskiyanki tukuna an fahimci wannan da kyau shi sa dolonku ne ku raka tuna Allah da bakinku da zuciyanku da kuma gabanku sai ce washkuru li mahallu shahid kenan ku gode min wala takfurun ka ku sake ku butulce ma ni'imata duk wanda ya gare karambani ya butul ce ma ni'imar Allah ta wannan ya shiga uku ayata 152 cikin suratul baqara wal ayat al musarriha bil amri bil hamdi wash shukr kun ga ayoyi da suka zo suka bayani karara wajen umarni akan gode ma Allah madaukakin sarki wa bi fadlihi ma da kuma bayyana falololin godiya ga Allah kasiratun ma'arufa ayoyin suna da yawa kuma ayoyin sanannu ne Kuma bayyanta nan an ɗan tsakura mana ne domin me domin maɗauka, mai amfani da shi wa fa'idantu izu misali da za ki zo ki zauna majalisi ki ji wata kalma ƙwaya ɗaya da baki taɓa jin ta ba siran nan sai kika ce alhamdulillah to sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara maki ilimi su miliyan akan wanda kika sadi na baya sa maki hazaka ya sanya maki fahimta ya sanya maki abubuwa ta dama amma mafi aksarin mutane ba sa lura da wannan son zuciya shi ya mamaye zukatan da yawa daga cikin jama'a idan za su daɗe suna wahala a rayuwar duniyar su kuwa an fahimci wannan da kyau kuma Allah madaukin sarki shiryar da Hadisin na 288 malin yace warwina fi sunan abi daud Wabnu Maja, majah wa musnad abi awana al-israli al al-muharraj, ala sahih muslim rahimahumullah an abi hurairah radiyallahu anhu an رسول sallallahu alaihi wa alihi وآله sallama أنه قال aka ce annabi ya ce kulle amrin zibalin la yabda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta'u duk wani aiki wanda yake mai daraja mai albarka da ba fara shi da godiya ga Allah ba to zai kasance mai yankakkiyar albarka ne ku gani zai zama mai yankakkiyar albarka wafi riwayatin a wani ruwaya na wannan hadisi bi hamdillahi wafi riwayatin a wani ruwaya ce bilhamdi fahuwa aka ta'u a fara shi da godiya ba to zai zama da yankakkiyar albarka wafi riwayatin kulli kalamin dizzancen da layi yabda ofihi bilhamdulillah wanda ba fara shi da inda alhamdulillahi ba fahuwa ajizamu zai zama kuturin zance ne mara kyan gani mai aibi mai kaza gade shi nan wafi riwayatin a wani ruwaya ce kulle amrin zibalin duk wani al'amari da yake cike da albarkan da la da ofihi bi bismillahir rahmanir rahim ba fara shi da bismillah ba fa huwa aqta'u ta wannan zai kasance mai yankakkiyar albarka ne imam abu dauda ya fitar da shi a lamba na 4840 ibn maja a lamba na 1894 ahmad a na biyu shafi na 359 ibn hibban a lamba na 1993 haka al'imamin nasa'i fi amalil yomi wal laila a shafi a lamba na 494 da lamba na 495 sai dai mali ce da ifun duk wannan riwaya riwaya ne mai rauni al'imama abu doda ya fitar da ita warawahu yunus wa uqail wa shu'aib wa sa'id ibn abdul aziz عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله Mursala. مرسلا وانا رواية مرسلة قال الدار قطني الإمام الدار قطني به Ƙurratu an zuhuri an abi salama an abi huraira wa arsalahu ghayruhu an zuhuri an nabi wa qurra laysa biqawi malaki shi ma na qurra ba mutum ne wanda yake da karfin ruwaya ba rawahu malaki wa rawahu sadaqa an muhammad bin sa'id an zuhuri an abdurrahman bin ka'ab bin malik an abihi عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح الحديث هنا رواية إسناد نبي ما بإنغانتبه وصدق ومحمد بن سعيد ضعيفاني ما ليش ده صدق da kuma muhammad dan sa'id duk masu rauni ne wal mursal huwa sawa shi wancan mursalin ma to shine dan dama dama shi ko mursalin hadisi da isi ne an gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace shi yasa waɗancan ayoyin sun ishe mu shi yasa duk wata harka da zaki ki gode ma Allah madaukin sarki a cikin ta sai Allah ya sa maki albarka kuma ya sa maki hannuwa ciki kar ki sake ki riga alfahari da tunkaho da cika baki da jiji da kai sai Allah ya baki da dabaran ki karshe kuma ya wulakanta ki dan da abin da mutum ya samu kar ya zaci wannan abu ba zai iya rasa shi ba kuma kare tsammanin wannan abin ba zai kwace mashi ba ba wani abin da zai iya zama famanin ga dan adam babu shi shi da kai ma ba na dindindin ba ne kai don rayuwar da muke na wucin gadi ne ko sai faru zai kare ma'ala ya ce wa ruwina hazil alfaz كلها an كتاب arba'in lil hafiz abdulkadir الرحاوي malai ce warawai na hajjil alfaz mun ruwaito waɗannan lafuzza ha fi kitabin arba'in a cikin littafin al'arba'in lilhafiz abdulkadir al-rahawi na babban malami abdulkadir al-rahawi wa huwa hadisun hasan Allah ban littafin kin gani ki ban littafin inda muke karanta al rahawi mun gane wannan ba abin da yake su ga wannan ku nuska ga wannan nuska abubuwan naku ne ga dai sunan duk da kwanakin dai duk daban-daban ne ga dai shi ne eh ga wancan mu. na fahimta ne dai ga sunan ga irinsu Allah shi kyauta malai wa huwa hadisin Hassan, shi wannan hadisi ne Hassan wa qadar rawahu mawsulan kama zakarna kuma mun ruwaito shi da cikakken isnadin jihar imamun nawawi kamar yadda muka ambata ko mursalan kuma an ruwaito shi mursali ruwatul mawsuli jayyida jayyidatul isnad ita riwayan da take Musuliya. ya ce isnadinta mai kyau ne kun ga dai malai mana bayanin musuliyar ma ita ce mafi riɓewa ko mursalan ma ita ce mai ɗan dama dama ita kuma da isi ya ce wa izara hadisa mausulan wal mursal nau ya ce idan aka roto hadisi ta hanya biyu ɗaya mausuliya ɗaya mursala falhukumu lalittisal inda jimhurul ulama kare ce za aiki da mursa musulun ne a wajen mafi yawancin malamai li'anna ha da siqa sau da ziyada ne na amintacce za a yi da suka ne idan ya zama riwayan ta tabbata haka amma musulun ma ba tabbata ba wahiyar makabula inda jamahir ziyada daga sika abin a karba ne a wajen mafi yawancin malamai wa ma'ana zibalin da ya ce kullu amrin zibalin ma'anan shi ailahu halun mu bihi wanda yake an bashi mahimmanci wa ma'ana akpa ay naqisun kalilul baraka duk in ba a fara shi da godiya ga Allah ba to albarkan shi zai zama kaɗan wa ajzam bi ma'anahu wa huwa bizalil mu'ujama wa bil jim ajzam shi ma yana ɗaukan ma'anan al'amarin mara albarka ne kisa ba ki ga albarka abun ba in yanzu kin fara wani al'amari sai ki kokari ki gyara amma shi wannan ruwayan bai inganta ba mai aiki da waɗancan awoyin na baya qala ulama malamai suka ce fa yustahabbul bada'a bilhamdulillahi li kulli musanni, shi yasa aka so duk wanda zai rubutun littafi to ya fara da faɗan alhamdulillah wa daris da wanda zai zauna darasi ya fara da alhamdulillahi na hamaduhu ko inna alhamdulillah mun gane wanda zai je koyi karatu wa mudarris da mai karantarwa wa khatibun da mai hudu ba wa khatibun da wanda ya je neman aure ya mana kaje ne je neman aure an zo an zauna sai ka fara inna alhamdulillah in bai ke sai ka fara wasu suka ce ba magana ne zai da budurwan ba aka je neman auren an tura iyaye a je a fara da wannan ina fatan mun gane yan matan yanzu yadda suka kalla hagu kana zuwa ka fara inna alhamdulillah to goban kai sallama ba za ta fito ba a da ke ke wa'azi mu ji a masallaci ko mu ji a nan a wallahi ba zan iya ya je nemi daidai da shi haka ne ko ba ka bane hau sun fi son in ka zo ka ce mata waffa ni ga ce a ah, ke kin ji turanci kwai wani a wasu kalmomin ma na duba dictionary ba na gano su yana da manyan-manyan words a bakin shi mai a ya wala an cikin yi dace kin yi dace da wanda ya iya yaren su donald trump asaran duniya da lahira ya tabbata gare su ko ya yadai sa'ir al-umur muhimma haka duk wasu al'amura masu muhimmanci a fara su da godiya ga Allah kun gani ne muku alƙawari da zan zama shugaban ƙasar Najeriya ran da aka rantsar da ni zan yi jawabi da inda alhamdulillah zan fara za ku zaɓe ni to ba na so <laughs> wato so kuke inji lahira ɗora ko <laughs> yanzu wadannan ɗan yi maganan na raha to sai ke ji ustazai a garin na hankalin da ya yi sai su ɗauka gaske ne kasan su mashirmanta ne har raha har komi ma ɗauka suke yi to ai an kusan tabbatarwa ne kun gano wannan da kyau qala shafi'i rahimahullah malan shafi'i yace ahabbu an yuqaddima almar'u bayna yaday khutbatihi wa kulli amrin wa kulli amri talaba talabahu yace ina so mutum ya gabatar da godiya ga Allah a gaban duk wani huduba da zai yi da kowane irin jawabi da kuma duk abin arziki da yake ne ba ya fara da hamdullahi ta'ala godiya ga Allah wassana kuma ya yabo alaihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yau annabi salati. an fahimta duk wani abin arziki da zake fara dukkan kin ji hanyar da zake fara da shi faslun ma'ala ce ga wani fasli ilam annal hamda mustahabbun fi ibtida'i kulli amrin bi balin kama sabaq yanzu malam yana ta sharhin hadisin da bai inganta bane yace duk wani al'amari ana son a fara shi da godiya ga Allah in dai abin nan mai daraja ne mai albarka ne mu yustahabbu ba'da al-faragi min at-ta'ami wash-sharab haka ana son mutum ya gode ma Allah a bayan da ya gama cin abinci ko shan abin sha wal atar da ya atishawa wa inda mar'a da wajen neman aure ma dunji shi sa idan saurayinki ko ba zaurinki bai iya inna alhamdulillahi ba ki fa koya mashi mun gane sai ki rika zuwa da ɗan exercise book ɗinki in ya zo ya zauna sai ki ce to karanto na je inda muka tsaya ci gaba ta ce inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره كاية mai ايتو uku? سوكو malibin ki bane eh in ya maimaita sai ki ce to wa nastaghfiruhu ka iya nan eh to wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yimuji in ina karanta karanta karanta in ya je wajen abokai ya ce kai Allah taimake ni ai wannan malama ce kajin da ya karanta min ƙur'ani malam hadisai a bakinta aini alhamdulillah aina gode ma Allah kwanan nan duk garin na za a fara girmama ni ni inda ni za shiga mujin malama na gano wani da kyau za ki iya eh ku yi shiru har ya buke ne namiji ai namijin za ki kura mashi wallah ne tsaye in kin gabe saurare ki bakiyar kin zubar da kanki ɗin gane kina zubar da kanki duk abin da kika zo da shi mai amfani ma ba zai kalle ki ba a ah, ai ba magana raini a ilimi gani kin ƙi yin abin da ya kamata ne ai shi raini a yi na yi barin na bari a na yake tasowa amma ba abin da ya san bai iya ba kuma zai amfana akwai mijin da bai haddace alkur'ani wanda na san shi matan shi ke biya mashi har ya haddace alkur'ani tsaf ban gani ya'yan shi duka sun haddace alkur'ani shi ma ya haddace kuma wane ne isnadin shi na farko hiya Allah shi kyauta ma'ala ya ce wa huwa ɗalabo shi shine mutumin da ya je neman auren wata mace to da wannan alhamdulillah ko inna alhamdulillah zai faru duk sanda dalili yasa za su haɗu su magana ku, to ayi waka za inda akadin nika haka ma in an zo addan ɗaura auren wa ba'da al-khuruj min al-khala in mutum fito daga ban daki ma ya ce alhamdulillah wasu sayati bayanu hazil mawadi fi abuwa mala ya ce a babukan waɗannan abubuwan da muka ambata to cikakkun bayanai suna tafi bidala'iliha za a zo da dalilan kowane abu wata firi'i masa'iliha da kuma yadda matsalolin ma suka yi reshi sun wuce yadda kuka je su yanzu insha Allah ta'ala waƙadar sabaka bayanu ma yi ƙalo ba'adar khuruji min alkhala fi babihi malai ce zai mana bayanin abin da mutum zai faɗa a lokacin da ya fito daga banɗaki in mun zo babu ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق هكا أنا صندوان دي زوربو تلتاتي فيفارد الحمد لله كما عند بياني يقبات أبايا وكذا في ابتداء دروس المدرسة المدرسين ما ليش حكا ake son su almudarrisin malamai da ke karantarwa a makarantu in za su fara karantarwa su fara da inna alhamdulillah ko ajin yara ne a islamiyya wa qira'atu talibin haka karatun ɗalibai in an ce wani bike to da ba zai inna alhamdulillah har zuwa ƙarshe ba ya fara da alhamdulillah sawa'un qara hadisan shin zai karanta hadisi ne Au fiqhan ko fikihu au gairihi ma ko wani fanni na ilimi wa ahsanul da fi zalika alhamdulillahi rabbil alamin mafi kyau na ibaran da zai fara da shi shine fara da alhamdulillahi rabbil alamin faslun mala ce ga wani fasali hamdullahi ta'ala rukunin fi khutubatul juma'a farawa da innal hamdalillah hudubatul haja a huduban juma'a rukuni ne wa ha la yasihu shay'un minha illa bihi kun gane in dai ba innal hamdalillah ba nawa yace bai kamata a fara huduban juma'a da wani ba wa qallal wajib mafi karanci liman yace alhamdulillah wal afdalu amma wanda ya fi an yanzu da minas sana ya ƙara shayaban duka inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min har zuwa ƙarshe mala yace wa tafsiluhu ma'rufa fi kutubin fikihi cikakkun bayanai akan wannan yana cikin littattafan fiqhu wa yashtaritu kaunuha bil arabiya kuma duk wanda zai hudu batul hajan to dole fa sai da larabci mun gano wannan da kyau ko sau ya ce sharaɗi ne a yi ta da larabci faslun ga wani fasli yustahabbu an yahtima du'a'uhu bilhamdulillahi rabbil alamin kuma ana son mutumin da ya addu'a to ya cika ta da godiya ga Allah wa kazalika ahu bilhamdulillah in so samu ne in mutum zai addu'a ya fara da alhamdulillah ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa akhir da awahum an alhamdulillahi rabbil alame ƙarshen addu'ansu abin ji da abin da suke ciki wa an mabki da'uddu'a ibin hamdulillah ba la ce amma fara addu'a da faɗin alhamdulillah wa tamjidihi da jinjina ma Allah fa sayati daliluhu min alhadith sahih qariban malai ce ba daɗewa za mu kawo muku hadisi ingantacce kan wannan fi kitabis salati ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a littafin da ke bayani akan salati ga annabi insha Allah ta'ala in Allah ya kuna gane bayanan nan ko faslun ga wani fasli yustahabbu hamdullahi ta'ala inda husulin ni'ima ana son mutum ya gode ma Allah madaukin sarki a duk sanda wata ni'ima ta samu au indifa'i makruh ko Allah ya kauda mutum da wani abin ki sawa'un hasala zalika na nafsihi shin wannan abun san kai ya sama aulil sahibihi ko abokinka aulil na ko musulmi ko a kauda musu wani sharri ko ma menene godiya ga Allah shi ne a farko hadisi na 289 mala ya ce wa ruwina fi sahihi muslim an abi hurairata radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama utiya lailata usriya bihi bi qadahaini min hamrin wa labanin a daren da aka yi isra'il da mi'iraji da annabi sai aka kawo mashi wasu ƙorra guda biyu ɗaya nono ne a ciki ɗaya giya ne a ciki fanazara ilaihi ma sai annabi ya kalle su fa'akhadha labna sai ya karɓi nuna faƙalar lahu jibril sallallahu alaihi wasallama sai jibril ya ce alhamdulillahi lalazi hadaka lil fitra godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da kai zuwa ga fitra lo akhadta al-khamra da ka dauki giya ga wad ummataka al'umman ka sai sun bata duka mun gani sai sun bata Allah ya kiyaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a lamba na 3,394 al'imam muslim a lamba na 168 da ya ce ga wat ummataka ma'anahu zallat wan hamakat za a waye gani al'ummar sun kutsa fi sharri cikin al'amarin sharri baki da Allah kiyaye mu hadisi na 290 mala yace na fi kitabi tirmidhi wa gairihi عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ولد العبد دلوك شند نون باوى يرسو قال الله تعالى لملائكته في الله يتشوى ملائكو فيد قبضتم ولد عبدي kun ɗauko ran ɗan bawana fa na na'am sai mala'iku ce haka abin yake ya Allah fa sai Allah ya ce qabattum samarata fuadihi kun ɗauko farin cikin zuciyin shi fa na na'am sai mala'iku ce haka abin yake fa sai Allah ya ce ma za ƙala abdi sanda kuka ɗauki ran mai bawa na ya ce fa na sai su ce hamidaka ya gode maka wattar ja'a ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa ya ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce ibnu li abdi baitan fil janna ku gina ma bawa na gida aljanna wa sammuhu baital hamdi ku kira wannan gida da gidan godiya qala tirmidhi al-imam tirmidhi yace hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa wal ahadith fi fadl hamd kathira mashhura ayoyi da suka zo da suke bayanin falalan godiya ga Allah masu yawa ne kuma shahararru ne wa qad sabaqa fi awwal kitab ya gabata a farkon wannan littafi jumlatun min al ahadith sahiha tarin hadisai ingantattu fi fadl subhanallah walhamdulillah wa nahwa zalika wanda suke bayani akan falalan fadin alhamdulillah da kuma subhanallah da sauransu al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan riwaya a lamba na 1021 haka al'imamu ahmad bin hanbal a kitabul musnad a jiz'i na hudu shafi na 425 haka ibn hibban ma ya fitar da shi a lamba na 726 can da ya ce hamidaka wastar ja'a ai qala alhamdulillah sannan ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya samu dace faslun قال المتأخرون من أصحابنا الخراسيين garin يشي su ce lau سيشي لو liyahmadanna Allah ta'ala bi majami'il hamdi da mutum zai rantsuwa ya ce zai gode ma Allah da duk wani abin da ya tattara godiya ga Allah wa minhum man qala bi ajallit hamid ko kuma da godiya wanda tafi kowanne fa tariquhu fi birri fi barri yaminihi yanda zai kubutar da rantsuwan shi an ya kula alhamdulillah hamdan yiwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu yin faɗi wannan godiya ta tabbata ga Allah godiyar da ta gamsar da ni'iman shi sannan kuma ta cika duk wani abin da yake ƙari akan haka to mutum ya biya wa ma'ana yuwafi ni'amahu ay yulaqiha ma'ahu duk wanda yake gode ma Allah ta wannan godiyan za ta sadar da shi da ni'imar Allah ya same ta gwaɓaɓɓiya kun yi magana da ne maka ko wa o bi hamza fi yi sawi mazi da na'amihi wannan godiyan za ta yi daidai da ƙari da ni'iman da Allah zai rika yi mabawa wa ma'anahu ya komo bi shukuri ma zada ma'ana duk abin da ya ƙari na ni'ima to godiya zai ta ƙara ta minan na'ami wal ihsan duk abin da ka zo da ni'ima da wane ne to gode ma Allah da zaki rika yi zaki ta samun ƙari ɗaukaka ƙari ɗaukaka ƙari ɗaukaka qalu walau khalafa la yanna ala Allah ta'ala ahsana sala da mutum zai rantsuwa cewa zai yaba ma Allah yaban da babu irin shi fa tariqul barri an yaqul hanyar da zai biya kubuta shine ya ce la uhusi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik Allah ba zan iya ƙure yabo a kanka ba kamar yadda kai kai bi kanka wa zada ba'dhum fi akhirihi falakal hamdu hatta ba, sai mutum ya ƙara da cewa falakal hamd godiya naka ne an Allah zan ta gode maka har sai ka yarda da ni malam ya ce wa tsawar abu sa'ad almutawalli matsala fi man halafa wannan babban malami abu sa'ad almutawalli akan wannan matsala ya ce ga wanda ya ce la na alallahi ta'ala bi ajallis sana duk wanda ya ce zai yaba Allah da yaban da ya fi kowanne wa a'azabuhu kuma yabo mafi girma wa za da sai awwalar zikiri to farkon zikirin to sai mutum ya fara da subhanallah sai kawo sauran wa an abi nasar attamar tammar an muhammad bin nadar rahimahullahu ta'ala qala adam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi adam ya ce ya rab shagalatni bi kasbi yadi ya ce neman abinci ya shagaltar da ni fa'allimni shi'an fihi majami'ul hamdi wata tasbih ka karantar da ni abin da zan rika faɗi wanda ya haɗa duk wani abu na godiya da tasbihi fa'auhallahu baraka wata ala ilaihi wai sai Allah ya mai wahayi cewa ya adam ya za a su ba hata faƙul salasan duk sannan kawai gari su uku ka ce Wa'iza idza amsayta fa in ga kai yamma ka ce so uku alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu fazalika majami'ul hamdi wat tasbih wannan shine matattaran godiya da kuma tasbihi. wallahu a'lam wannan riwaya ma da yace da ifun ruwa ne mai rauni qala suyuti fi tuhfatil abrar bi nuqtal azkar shafi na 74 ya ce kala bin salah fi mishkilul wasit haza hadisan da ifin munkatul isnad wannan hadisi ne mai rauni akwai inkita'i a cikin isnadin shi wa qala hafiz rijalu rijalu hi ila muhammad ibn nadar sikat lakin muhammad ibn nadar lam yakun sahibu hadith shi ba shine mai hadisin ba wa lam yaji anhu shi'ul musnad shi bai taba zuwa da wani abin da ke da lafiyayyen isnadi shi yasa tun daga wurin shi aka samu matsala amma mazajin da suka zo bayan shi mutanen kirki ne shi kaɗai ya yi farma isnadin da matsala yasa hadisin da ifi ne Allah madaukin sarki ya mu dace a karatu na gaba za mu tashi littafin da zai bayani akan salatin annabi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم